Yanzu ma a zaune suke Maimuna tana haɗa mata maganin da za ta sha da zuma. Tun jiya da Malam Hadi ya zo ya ganta bai ce komai ba, sai magani da ya bayar na wanka da kuma na turare. ga baki ɗayansa kuma babu wanda ba a yi mata a ciki ba. Ga har an fara samun sauki. Fati ba za ki je makarantar ba ne? Ya kamata ki gyara kwas ɗin ki tafi sabis fa. Kariya da kai Fati tai tana kallon Hajiya Maryam, wacce take zaune san ɗanta da kanta da fulo. Kallon Fati take yi da alama ita ma tana so ta tafi ɗin. Kin ga sis, Ki shirya ki tafi kar ki damu. Insha Allah za ta samu sauki ta cigaba gaba da tambayar kin ci abinci kuwa? Ta kai magana cikin janta da wasa. Yar dariya ta ta rungume ta kaɗan kafin ta kalli mumun tasu. Momi ki fara magana da wuri I miss you. Bayan ta fita zama Maimuna ta yi a kusa da ita, ta fara bata maganin kaɗan kaɗan. Tana cikin bata maganin ne Hajiya Mamma ta shigo tana daddafawa. Gaisawa sakai yi da Maimuna tana tambayar ta jikinta. Da sauki tu, ya jikin umman taku, Ai maganin yana yi dai ko? Naga tana samun sauki. Eh alhamdulillahi, sai dai ba wancan mai maganin ba ne. Wani ya Ahmad ya kawo shi yake mata maganin. Ahmad kuma, a gaskiya ya kyauta sosai. Ya jikin naki hajiya, da sauki dai ko? Naga ke ma jikin sai a hankali. <laughs> na samu sauki. Sai na samu labarin wai sun maimama mata Ahmad ce. Kuma abin jajantawa daga gano hakan sai ta ɓata. Ko suwaye suka ɗauke ta oho, Allah dai ya bayyana ta. Amin ya Allah. Ni na fi tunanin ko da za ta koma asibitin ne ta rasa hanya, ko ta haɗu da wasu ɓata garin, amma in sha Allah za a ganta. koma waye sai asirinsa ya tono. Haka ne kam, Allah ya bayyana ta. Ni bari zan ɗan fita da direba, za mu je asibiti a duba min ƙafafuna. To shi kenan hajiya mamma, sai kin dawo, Allah ya sauwaƙe. Amin, Allah ya bata lafiya. Duk maganar da suke hajiya Maryam ta tsira hajiya mamma ido ko kiftawa ba ta yi. Ita kaɗai ta san me yake faruwa, Hajiya Maimuna fita Maimuna ma ta tashi za ta mai da kayan abincin da aka kawo. Riko rigar ta Hajiya Maryam tai tana faɗin. Maza ki faɗa wa yayan ku Ahmad cewa ya fara aikin. Ke kuma ki ba Hajiya Mamma a baya. Ki kula da motar da ta shiga ki gaya masa, shi ya san me zai yi a kai. Yi sauri ba lokaci. Kada ta fice biki san wace mota ta hau ba. Mommy, dama dama kina magana? Allah na gode maka. Godiya ga Allah yana da daɗi, amma ki sauri ki yi abin da na ce. Cikin saurin jiki ta fita daga ɗakin don ganin wace mota Hajiya Mamma za ta shiga. Tana fita Hajiya Maryam ta tashi daga kan gadonta. Duk da har yanzu jikinta a rike yake, ga ciwon da ƙirjinta yake mata, amma dai da sauƙi sosai. Waya ta ɗauka ta kira Nila, bugu ɗaya ta ɗauka. Hello Nila, kina ina? Ta fita yanzu. Ahmad zai turo miki location ɗin da motar take bi. Ki zama cikin shiri. Ko da yake ma ki zo ki ɗauke ni mu tafi, ina ga zan iya. Momi da kin bashi jikinki ba zai iya jurewa ba. No, dole na je. Ta haka ne zan janyo abbansa zuwa wajen. So nake yau ya ga abin da uwarsa take aikatawa da idansa. Ko da ku hakan zai kasance ƙarshen numfashina, na gaji haka. Tana haki take magana tana sa hijabinta. Da ƙofar baya ta dafa ta fita inda za su haɗu da Nila. Sumaima, yau kwana na uku kenan a wajen nan. Har yau ban ga hajiya mamma ba, duk da na san ita ce ta ba da umarnin a kawo ni wajen. Siya wannan mai aikin nata mara imani, ji nake da ina da dama zan iya yi mata komai jikina kamar an jefa ni a ruwan zafi haka nake jin sa na ɗora hannuna akan ɗan cikina tausayinsa nake ji sosai saboda yunwa da suke bari na da ita sau ɗaya suke bani abinci a rana ga kuma rashin bacci da azaba na san kuma duk sai ya shafi cikina hannuna na ɗaga sama ina addu'a sirri ta Allah ya kawo min mafita yau dai har hantsi ya ɗago banga kaltun ba ko me yasa oho Duk da dai idan ta zo cutar da ni take yi, amma kuma abincin da take bani wani abu ne. Hannuna na kalla da aka ɗaure ni da sarƙa zuwa jikin wani ƙaramin gado da yake ɗakin. To ya tukuna ma ina ne nan? Gida ne mai kyau, sai dai ba kowa a ciki. Ko a wani gari nake oho? Jan jiki na fara yi na isa bakin windo. Gida ne mai kyau sosai, amma ginin irin na da ne kuma babba sosai, ba kowa a ciki. Ko ihu zan yi na san ba za a jiyo ni ba. wani hawaye ya zubo min a na. Ƙara buɗe ƙofar na je, hakan ya sa na juya da sauri. A raina ina raya kaltum ce. Ga mamaki na sai na ga hajiya mamma da kaltum ɗin. Murmushi ta saka min kamar mutuniyar arziki. Na fara ja da baya, har na dangana da jikin bangon ɗakin. na banda bugu babu abin da yake yi. Au, kin san me kika yi kenan? Tunda na ga daga shigowa ta jikin har ya fara karkarwa. Ai ina can ina ta neman ki ba san ke ce wacce nake nema ba. sai gashi kin nuna min kanki da kanki ta ruwan sanyi. Ke ce makasudin karyewa komai nawa. Kama daga rushewar ƙungiyata, yaron da na tsana nake son ya bi duniya. Shi ne kika zauna da shi a matsayin miji har da yaro ko? Kaltum ta miƙo mata kujera ta ja ta zauna tana yi wa Sumaima kallon ɗan tsako. Yanzu za ki faɗa min inda kika saka kwalbar da kika ɗauka ko kuma sai na yi miki abin da na yi wa wacce ta gabace ki tukunna. Sumaima ta mata kim idan ta soye tana kallon ta. Bata ce komai ba amma kana ganin ta kasan bata da niyyar yin magana. Abin da Kaltum take azabtar da ita ta nuna mata. Nan da nan ta sa kuka tana shashafa jikinta. Ba za ku samu abin da kuke nema ba har abada. Ni kuwa zan samu, don hada nuclear information ɗin nan zaki bani. Shi ya riga ya manta me ya same shi a baya, amma ke da kike matsayin matarsa na san ba za ki gaga da sani ba. Na san za ki min gadama haki zaɓi mutuwarki. Amma kake manta, na san rauninmu na mu mata. Kaltum, shigo min da shi. Tana gama faɗin hakan Kaltum ta fita, sai ga ta da Sayyid ta riko hannunsa. Yaron sai kuka yake yana kiran Dija, fuskarsa kace-kace da hawaye. Dija ce ta biyo baya wani katon mutum ya hankaɗo ta ɗakin ita da Inna Larai. Dukkaninsu jikinsu ya ɓaci da shatin duka. Sumaima ta zaro ido tana jan hannunta da yake ɗaure. Jikinta na rawa ta kalli Hajiya Mamu da ke jijjiga kai. Kar ki taɓa min ahalina, kada ki kuskura ki taɓa min ahalina, su ba su yi miki komai ba, ki bar mun su. Kuka take tana fincikar hannunta za ta isa wajen da su jija suke. Dukkaninsu sa na nuna alamar tausayi ban da Dija, wacce ta haɗe rai tana harara hajiya mamma. Me yasa kika yi wa Anti Sumaima haka? Me ta yi miki zaki mata haka? Me ta miki? Ta ja numfashi tana rufe ido. Bakin ruhi, ke bakin ruhi ce, sannan kuma kina amfani da bakin ruhi. Yana kusa, don ina iya jin shi. Kin haɗa ruhinki da na jinsin nas'as, Jinsin nasasa wani jinsi ne da rabin rabinsu mutane su aljanu. Mayaudara, kana marasa amana. Bayan ta gama bayanin ta buɗe idanta ta kalle ni. Na san me take shirin yi, da haka ne mata magana. Dije me kike yi haka? Kada ki kuskura ki koma gidan jiya, bayan wahalar da kika sha mu ma muka sha. Ban yadda ki koma wannan rayuwar ba. Ba komawa zan yi ba. Ina tarayya da sutun ina yarinya. Duk da dai mun rabu da su tun da na zaɓi mutane a kansu. amma hakan ba shi ya hana su yi min alkawari na taimako ba da ya shafi jinsin su. Kar ki hana ni, ba ke kaɗai suka taɓa ba, sun taɓa min sayyid wanda ba zan iya haƙura ba. Yanzu nan zan dawo anta Sumaima. Zan arawa harkila jikina na wani lokaci. Kada ki damu tana da mutunci, ita ce ta cinye kazar inna ramma. Tana gama faɗin hakan ta yi murmushi. Kallon mu ta yi sannan ta kalli hajiya mamma kafin ta rufe ido. Yin hakan ke da wuya ta faɗi a wajen kamar mataciya. Me kike aikatawa? Harƙila, ba dai aljanar daji ba ce. Zaro ido hajiya mammatai tana zare wuka za ta caka wa Dija. Ganin ta tura mata tsafi amma ya ƙi cinta. Sumaima ta saki ihu tana rinsa ido, shi kenan za ta kashe ta. Jin shiru ya sa ta bude idanunta. Aba ta gani rike da hannun hajiya mamma. Idanunsa sun kaɗa sun yi jawur. Bayan Sanila ce, ya Bahu, Ahmad da kuma Samir. Fati ce kawai babu a gurin sai su inna Ladiyo da Ummi. Wani daɗi da fatan nasara ya ziyarce ta, sai dai me? Bincike hannunta ta fara yi tana ja da baya tana kallon su da mamaki. Na san tana mamakin ganin su ne a gurin. Menene haka mamma? Me nake gani haka da idona ba wani ne yake faɗa min ba? Cikin ya zuci yake maganar. Me kawo ka nan wajen? Kar ka yarda da abin da ka gani ba gaskiya ba ne. Duk abin da na yi na yi shi ne don ɗaukan fansa da kuma sama maka ɗaukaka. Kai ma ka san ba zan cutar da kai ba ai. Wani irin ɗaukan fansa mamma kike shirin kashe wani? ɗaukar fansa irin ta wacce ta kashe min mijina, ta kashe min abokiyar zamana, ta kashe min sadikina da mahaifina, ta raba ni da ɗana. Ina kallon sa amma ban isan amsa sunan mahaifiya a gare shi ba. Ta haɗa ni da cutar da ban san wace iri ba ce. Ta tarsa samun auren ɗanta saboda barazanar da take min na ɗaukar rayuwar na. Ta so kashe min ɗana. Da bata samu nasara ba sai ta sa shi ya shiga duniya. Ya dawo da mata da ɗa. Kuma hakan duk bai mata ba. Karshe take son kashe matar ɗan nawa da ɗanta da danginta kamar yadda ta yi min. Wannan shi ne fansar da take ikirarin za ta ɗauka. Da Hajiya Maryam ta gama bayanin ta ba iya waɗanda ba su san me ya faru ba, har waɗanda suka sani ɗin sai da abin ya ba su tausayi. Babu kamar AM Aliyu wanda jikinsa yake rawa yana jijjiga kai. Ko a tarihi bai taɓa jin labarin mai mugunta irin mahaifiyarsa ba. Me yasa kika aikata hakan? Me ya dalili? Na taɓa ce miki ina son waɗannan abubuwan? Yi min shiru, rufe min baki, Ni za ka muzanta ka yadda da ita ko me? To ka tafka babban kuskure. Wasu irin kalmomi ta fara faɗa jikinta yana fitar da wani irin hayaƙi, yayin da jikin Hajiya Maryam ma ya fara bada irin hayaƙin. Da mutanen da suke wajen suka fara ja da baya ganin abin da take yi. Dukkaninku babu wanda zai fita daga wajen nan, dole ne na kare ku. Na Ke ce ba za ki fita daga wajen nan ba, in kin isa ki daina amfani da tsafi. Dija ce take magana wacce gashin kanta ya tashi tsaye yana filfilba a iska. Nuna Hajiya Maryam ta da yatsa, Take ta fara girgiza tana wani jujjuyawa kamar wacce ake wujijjigawa. Bakin hayaki ya fara fitowa daga kirjinta yana haduwa. Hajiya mamma ta fara kalle-kallen inda za ta shiga. Ita kanta ta san in babu kwalba a hannunta haka Arshila take so. Sai da hayakin ya gama haduwa tsafsan ne ya shige cikin jikinta. Lokaci ɗaya ta fara komawa tsohuwarta. Jikinta yana yankwanewa kamar an zuke ruwa a leda. Wayyo ban da tsufa, ba na son tsufa, ba zan tsufa ba. Jini nake so, har Shila za ta kashe ni in na tsufa, haka muka yi da ita. Wajen da kaltum take ta nufa, ba ta wata wata ba ta kafa mata haƙwaranta a wuya. Ta saki ihu ta fada ƙasa kamar wacce ta mutu. Jikinta ne fara dawowa yanda yake. Ta fara murmushi, fuskar ta babu alamun nadama a kai. Murya aljanar ta ne fara amsa kowa a wajen. Ko kin so ko kin ki lokacin ki ya ƙare. Ko da kin sha jini dan ki karfi to hakan ba zai yi tasiri a kaina ba. Saboda ba na ahalinki ne. sannan kwalbar da kike bautar da ni da ita bata tare da ke. Wannan ƙonawar da aka yi min a jikin matan nan duk sai na fanshe shi yanzu nan. Tana gama magana ta shige jikinta da ƙarfi, ta fasa wani irin ihu, nan da nan jikinta ya fara fadda gashi kamar biri. Durƙusa ta a wajen tana wani irin karkarwa da kuka kamar karshiya. Bayan komai ya lafa Dija ta faɗi, da sauri ya misbahu ya tare ta yana jijjiga ta. Ahmad ma wajen su maimaye nufa yana ƙoƙarin cire mata sarƙar da ke hannunta. Akwai mukulli a jiki? Ga Gashi na da yana miƙa maka. Sumaima ta faɗa cikin raunin murya. Juyawa ya kalli inda yaron yake yana miƙo masa makullin da ya ɗauka a ƙasa. Ya tsara wa yaron ido yana kallonsa. Ko ba a faɗa masa ba ya san jininsa ne. Karɓar kiɗin ya buɗe hannayenta. Sarƙar na zubewa ya riko ta jikinsa, ganin yadda jikin nata ya laushi. Suka shiga kallon kallo na kewar juna. Habibi ruwa. Daga wannan magana ta suma a hannunsa. A hankali nake bude idona na sauke shi akan farin fentin ɗakin. Ina ne nan kuma na faɗa a raina. Muryar mutane biyu na ji a ɗakin, ɗaya ta babba, ɗaya ta yaro. Waiwayawar wadda zan yi na sauke kallo na a kansu. Ahmad ne shi da Sayyid sun sa kaya iri ɗaya. Farar riga da baƙin wando designer. Idan na ce ba su yi min kyau ba to na yi ƙarya. Shin mafarki nake ko kuma da gaske ne? Murmushi nake yi duk wanda na san ƙarfin hali kawai nake yi. Sayyid ne ya fara gani na ya ce Abi Ummi ta tashi, kaga. Da sauri ya waiwayo ya taso ya zauna a inda nake. Alhamdulillah na gode Allah da kika tashi. Kwana nawa ne haka naga kaman kayi kewata? Kwanakin ki uku hayati. Likita ya ce an bawa jikinki wahala sosai. Kina buƙatar hutu, shi yasa baki tashi ba. Ga kuma irin yanayin da kike ciki. Son sha ruwa, kuma yunwa nake ji. Oke, bari na baki ruwan kafin na kira nurse ɗinki ta duba jikinki, ta kuma gaya mana wani irin abinci ya dace da ki ci. amma kuma nan ina ne daga kaman gida kaman kuma ɗakin asibiti murmushi ya yi tare da kama hannuna gidanki ne kuma asibitinki ne kina ɗauke da cikin twins sanda likita ya ce jikinki ba shi da ƙarfi yana buƙatar kulawa ni kuma ba na so ki zauna a asibiti shi yasa na sa aka yi ɗaki mai ɗauke da duk abin da kike buƙata na asibiti na ɗauko miki nurse da za ta dinga kula da ke har zuwa sanda zaki sauka lafiya farin ciki mara misaltuwa ya kama ni ganin irin kulawar da nake samu dama zan samu irin wannan kulawar haka Bayan nurse ta duba ni ta ce a bani faten wake mai kifi. Sosai na ci abincin don ci na yana nan. Ban ƙarasa cin abincin ba inna lare ta shigo. Masha Allah uwar biyu kin tashi kenan. Na tashi inna. Yaushe kika zo naga kaman kin daɗe. La, hala Ahmad bai faɗa miki ba. Tare muka dawo a idan kina kwance ne. A can shashin da yake ɗaya ɓangaren miki. Dija ma bata nan ta tafi makaranta da kin ganta. Alhamdulillah, amma dan Allah inna anan za ku zauna ko? Ina ummi, ya jikinta, ta warke? To da sauƙi dai, amma wannan ciwo kam tun da dalilin sa ya tafi to ai babu shi. Rashin ƙarfin jiki ne kawai, jiya ma ta zo ta duba ki kina kwance. Ayya, Allah sarki, ina ba da wata matsala ko? Babu komai sai dai mu ce alhamdulillah. Dama abin da nake faɗa miki kenan. Mahaƙurci shine mawadacin wata rana. Sumaima yanzu kin samu soyayyar mijinki da ta dangin mijinki. Saura kuma idan kin ji sauƙi ku je gidan iyayenki su ganki. Duk da dai ga irin zaman da kuka yi, amma su din nake ne. To shi kenan inna zan je. Na gode da kika tallafe ni kika zauna da ni a halin kunci inna. Ke ɗin uwa ce wace ba zan iya maye gurbinta ba. Na gode sosai da sosai. Matar yallaɓai an ce kin tashi na zo yi miki tijara. Dama haka abin yake ashe? Ummi, ya kike? Kin garfe min baki, kar ki ce min komai. Ummi ba haka bane, lokacin rungume ni tai naji tana faɗin na sani, kowa ya ji labarin ki maima. Hakika kin ga jarabawa. Sai dai gashi Allah ya yi miki sakayya da mafificin alkhairi. Allah ya ba ku zaman lafiya ya sauke ki lafiya. Amin ummi na gode. Wani ranar baki na dinga yi. Sai da Ahmad ya tsawatar akan zan huta sannan suka tafi gida. Suna mitar wai ya kore su. Sayyid ma inna ya bi da Dija. Bayan ya raka su dawowa ɗakin yayi. A bakin kofa ya tsaya ya tsira min ido. Kunya ta kama ni ganin irin kallon da yake min. Ta kowa ya zuwa gabana, kafin na ce wani abu na ji ya haɗa bakina da nasa. Ban hana shi ba, don na san dama dole zai buƙaci hakan. Sarrafa ne ya fara yi a zafafa kaina ya fara daina ɗaukar darasi. Ya janye fuskarsa yana mai da numfashi da nauyi. Cikin da shashiyar murya ya fara magana. Wannan gadon ya yi kaɗan. Mu je ɗaki ina fatan kina da ƙarfin da za ki iya ɗaukar wannan ƙaton tuzurin ko? Murmushi ne tare da ɗaga masa kai. Ni da na ɗauki goje ma waye ba zan ɗauka ba. Dariya ya ganin tsokanarsa nake yi. ya ɗaga ni daga kan gadon cak zuwa namu ɗakin. Bayan wata biyu, gani nan babe na ma gama shiryawa, hoda ce kawai ta min saura da lip gloss don na riga na sa kaya. Haba Hayati, awa ki bi fa kenan kina shirin nan. Har ina ta gama shirya sayyid sun gama sun shiga mota ke kina nan. Shekwabe fuska ta tana juya masa bayanta. Zuge min zip ɗin to na gama shi kenan. Ga zafi ka ce wai sai na saka dogon hijabi, mota ce fa. Eh, ki saka hijabin ki kin san bana son gyalen nan sosai. Hijabin ya miƙo mata bright color ta saka kafin ya ja hannunta zuwa mota. Ta yi fari ta ƙara kyau. Ga jiki da ciki ɗan wata shida ya ƙara mata. Gaban motar ta shiga ta zauna, sai da Dija suna baya. Sai kuma motar da Hajiya Mamma da Inna Larai suke. Ba su wani ɗan lokaci sosai ba suka shigo garin su Sumaima da Bagayi. A bakin kofar gidan su Sumaima suka yi fakin. Don ko gidan su gaji ba su je ba. Sumaima ce da Dija suka fara shiga gidan. Shadda ce a jikinsu iri ɗaya, maroon kala. Dija na riƙe da hannun Sayid, ita kuma Sumaima tana riƙe da jakarta. Tun a bakin kofa da suka sallama matan gidan suka fara rike baki. Duk wadda ta gansa ta gane su, sai ta koma kofarta da sauri don wa ahalinta. Kafin wani lokaci gidan ya cika fam da mutane. Amince ta yi ƙarfin halin cewa Sumaima nake gani ni yasu? Dama Misbahu ya ce mana za ki zo, amma bai faɗi rana ba, Ashe wai goje ogansu ne a wajen aiki. Ikon Allah mai yadda ya so. Wannan yarinya kuma fa kamar Dija ce baki gane ta bane? Turo baki ta ganin kallon da suke mata kamar sun ga wata halitta daban. Dija mai cin kaza ta dai. Ki ji innaran nan. In kaza ce sai na baki kuɗin goma ma. Wallahi ba ni kam ƴan nan ina so. Kin gani nan ko kuɗin ko ko bani da shi. Dan Allah ki bani kin ji. Ta shiga dariya tana susa jikinta kamar mahaukaciya sabon kamu. Ganin kallon da su Sumaima suke mata yasa sa Amu ta masa alama da kanta ya kunce. Hajiya Maryam ma ta sallama a cikin gidan. Nan amma ta shimfiɗa masa tabarma suka zauna. Aka tashi yaro ya kira Malam uwaisa a bakin masallaci. Dan yanzu ba aikin yi, nan yake zama da dattijan unguwa. Yana shigowa ya tiris yana kallon Sumaima. Wannan kamar Baba ni ce, mun same ku lafiya? Kuka ne ya kwace masa yana zama a kasan wajen. Sumaima ki yafe ne da abin da na yi miki, na tuba, na yi nadama, na yi nadama. Baba ka daina cewa haka, ba komai ya wuce ai. Sanadin caca ya saka ni a cikin ha'ula'i, amma kuma sanadin biyayya na samu abokin rayuwata. Muna fatan masu yi su ma za su daina. Malam Uwaisu ina wuni, ya gida. Lafiya lau, ko ke ce? Ni ce mahaifiyar Goji, in gaya muku da yadda kuka san shi. A'a, wa nake gani kamar Antimira? Shiru tai tana sa. A tunaninta dai bai santa ba, ballantana ya santa da wannan sunan. Zainab ce kawai take kiranta da shi. Ta shiye daga inda yake nufi ɗakinsa. Can sai gashi da wani hoto mika wa Hajiya Maryam. Ta zaro ido tana faɗin. Zainab, a ina ka samu hotonta? Wannan hoton da muka ɗauka ne ranar graduation ɗina. Ita ce mahaifiyar Sumaima, dama ban san garinta da asalinta ba. Bata faɗa min ba har ta koma ga mahaliccinta. Kuka Hajiya Maryam ta dinga yi tana faɗin. Rashin riƙe magana ta ne ya janyo komai, ashe din neman da muka yi miki kina raye Allah ya ji kanki ya miki rahama Sumaima ashe ke ta ce ban sani ba ke kanwar Nila ce uwa ɗaya wannan Zainab ce kanwar Muhammad baban Ahmad kuma mahaifiyarki sai da ta yi bayani sannan kowa ya fahimce ta sannan kuma kowa ya gane irin haɗin da Allah ya yi wanda ma mai irinsa sai shi a rana an taso da abubuwa da dama da suka wuce ciki kuwa hada labarin Zainab da Baba Uwaisu ya dinga bayarwa. Ashe ni kanwar Nila ce ban sani ba, ikon Allah. A sashen Yamis babu aka sauki Ahmad da direba. Bayan mun ci abinci na shiga wajensa, yana zaune da waya a hannunsa yana dannawa. Na ya sallama ya ɗago kai ya kalle ni. Maman Tuns ya gajiyar hanya. Faɗawa ne jikinsa ya rike ni kamar dama jira yake yi. Na gaji amma ba sosai ba, idan baka komai ina son mu je na nuna maka wani waje. Kai, life is not fair. Yanzu a ce na kasa tuna komai har yanzu. Me kake sauri? Likita ya ce za ka tuna ai. mu je na nuna maka wani waje in kuma baka so to ina so mana mu je mota muka shiga iya mu biyu na dinga nuna masa hanya har muka shigo unguwar mu ta da alama ne masa da ya tsaya kana na fita wata daba na nufa inda na hangi da yawa daga cikin yan ƙungiyarsa a wajen har da tunga yana ta surutu na siyasa a raina na ce mai hali dai baya canzawa sallama ne musu cikinsa Tun Gane kawai ya iya gane ni bayan mun gaisa ne wa Ahmad nuni da ya so. Kalansu yake yi da alama bai san su ba, yayin da su kuma suke masa kallon wani mai kama da goje. Ganin hakan ya sa na gane dole dai ni ce mai share tantamar. Tunga da sauran jama'ar ka ga goje. Kai kuma ga su tunga wanda kuka yi ta gwagwarmaya tare. Tun kafin na karasa ga ya rike hannunsa kamar zai yi kuka. Oga, oga ina ka shiga muka yi ta neman ka. Murmushi ya tare da yi masa takaitaccen bayani. Hakika yadda aka bashi labarin su din suwaye a wajensa abu ne da ba zai manta ba. Kuɗi ya ba su tare da adres na Abuja kan su zo su same shi zai sama musu aiki. Ni ma na ji daɗin abin da ya yi sosai. Dan sun cancanci hakan a wajensa. Bayan ya gama da su na riƙe hannunsa muka nufi hanyar jeji. Da alamar mamaki akan fuskarsa amma bai ce min komai ba har muka isa bakin kogon da ba zan manta ba. Ba zan taɓa mantawa da nan wajen ba. A wurin nan na ji abin da yake cikin zuciyarka game da ni. A nan muka shirya a matsayinmu na ma'aurata. A nan na jinyarka lokacin babu wanda ya sani sai tunga. kuma nan ne masomin shirya ka da ka fita daga ƙungiyar BC. Shiga muka yi cikin kogon na tsugunna a inda muka yi ajiya. Ganin ina buɗe wani waje ya taya ni muka buɗe. Akwatin da ya sato a daren na fito da shi na bashi. Wannan fa, abin da kake tunanin ƙungiyar BC sun sace. Kai ne kawai kai rai a tafiyar. Sannan Allah ya taƙaita san da ka ji ciwon nan Nila ta kawo ka wajen nan. A ranar taimaka maganin gaggawa ta tafi. Ni ce na kula da kai har ka warke. Na rufe asirin inda abin nan yake ban faɗa wa kowa ba. Tunda Allah ya sa mun zo wajen yau, gashi na dawo maka da shi, sai kai yanda kake so da shi. Budewa ya ga babu abin da ya sauya a ciki. Kallon so da ƙauna yake min ko in ce irin na wace ta yi aikin jarinta. Ni kuwa me zan ce da ke yaki wannan baiwar Allah da irin abubuwan da kika yi min a rayuwata. Ka ce Allah ya bar mu tare cikin farin ciki, aminci da kuma ƙaunar juna har ƙarshen mu. Wannan yana cikin addu'ata ta kullum. Ya rungume ni ina dariya shi ma yana yi. Allah ya sani ina son mijina. Bayan mun koma na so mu kwana biyu amma Ahmad ya ƙi, saboda ina so na zaga danginmu. Duk da a baya ba su nuna min ƙauna ba, amma ba don su zan yi ba. Haka muka kwana ɗaya muka kamo hanyar dawowa zuwa gidana kuma cikin dangin mahaifiyata, wacce yanzu na san asalinta. Bayan shekara biyu da haihuwar 'yan biyu na duka mata, Maryam da Zainab, wanda ake kiransa da Islam da Ilham. Dukkaninsu babu mai kamata, Islam dai Nila ta yi, Ilham kuma ta yi Hajiya Maryam Hajjiken. Cikin ƙoshin lafiya na rene su hannu yaye su. Lokacin kuma Sayyid ya shiga makaranta, yanzu ya dawo hannuna da zama. Dan so nake ne masa tarbiyya yadda ya kamata ba ta irin iyayen zamani ba. Bayan na yaye su na shiga makaranta, jami'a, zan karanci Quranic Science. Dan ina da burin sanin ilimi a wannan fannin. A lokacin ne ne planning na haihuwa, soyayya kawai muke sha ni da mijina sannan kuma ina samun lokaci na yarana sosai Ina gama fakin na kashe motar na shiga cikin gidan. Da Islam na fara cin karo ta dawo daga bangaren sai in na larai, wandanta a jike da fitsari. Na jijjiga kai don takaici. Magana a bakin ta sai ta siyar da kai, amma tana fitsari a wando. Daga ina kike Islam? Gujin inda na je unni. Ina ɗaya taki. Tana bacci gujin inna. Ke kuma kina yadda kika ga dama ko? Yaya fa, yana gidan ummi ko kuma yana wajen inna? Ba shi dawo ba da abba, To wuce mu je na shirya miki wannan wandan. Sai da na gyara ta kafin na shiga kicin a gurguje. Yana cikin aikin na ji murya Ahmad a falo shi da yaransa. Jalab ɗin taliya ne na fito da ita. Na masa sanin da dawowa kafin na juya zan shiga ɗaki. Hayati, ke ba za ki ci abincin ba ne za ki tafi? A'a, ba na jin yunwa, babe. Wanka nake so na yi. Ku ci abincin ku kada ya huce. A'a, baki isa ba, dawo ki zauna. Ba na son zaman nan da yunwa da kike yi. Zo na baki a baki. Zaro ido ne bayan na zauna a gefensa. Ganin zai bani kunya a gaban yara ya sa na saka hannuna muka fara ci tare. Kallonsa nake yadda yake saka wasu ilham abincin a baki. A raina na ce alhamdulillah da wannan baiwa da daddaɗar rayuwa. Ni ma na ce alhamdulillah a fili tare da ajiye alƙalamina. Ku yi haƙuri na katse littafin ta haka, ba ni da zaɓi ne exam ce ta matso ne. Da fatan za ku fahimta. Duk wanda indin ɗin bai masa ba ya maimaita ƙarshen a kundin hasashe na. Godiya ga dukkan makaranta musamman masu bin sa yana da'irar rubutu. Na gode da kasancewa da ni, na gode sosai. Taku a kullun da Sakna, mai muku sallama da bis salam. Sai mun haɗu a wani sabon littafin wanda babu rana a yanzu gaskiya, saboda sabuwar rayuwa na shirin tunkara ta ta aure. Ina barar addu'a ku, Allah ya sa ya zo min da sauƙi. Na gode, tammat bihamdallah. Masha Allahu la quwwata illa billah to masu sauraro duka-duka yau mun sauka daga sanadin caca. To, kamar da yadda Sadi Sakna ta faɗa, ku saka ta a addu'a za ta shiga sabuwar rayuwa, Allah ya sa ta shiga a sa'a, Allah ya sa a ce gara da akai, Allah ya sa sai mutuwa ce za ta raba, Allah ya dawumar da zaman lafiya a tsakaninsu da fahimtar juna da zuri'a ɗayi ba. Ka na ga Sadi sakana. kar ki je ki dinga yi wa ango taliya. Tam, masu sauraro, ku ba wa Sadi Sakna recipes, kun san amaren Habibis. Ku kasance tare da Finkish Lady. Sai an jima!